Masu kallon mu kamar da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, kamar koyaushe, a yau ma. Ɗan wasa Jude Bellingham yanzu haka yana da ƙwallo goma a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Jude Bellingham ya ci gaba da taka rawar gani da fara kaka a Real Madrid wanda ya ci ƙwallo biyu a wasan da suka doke Osasuna. Ƙungiyoyin biyu sun kara fafatawar mako na tara a babbar gasar ta mola ta Spaniya da suka kece raini a ranar Asabar dan wasan gaban Ingila mai shekara ashirin yana da kwallo goma a raga da ya ce kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dukkan fafatawar da ya yi mata a kakar nan. Jude Bellingham ya fara cin kwallo ne a minti na tara da fara wasan sannan ya kara ta biyu a zagaye na biyu a karawar. Dan wasa Benicius Junior da kuma Joslu su suka ci kwallo biyu. Kwallo biyun da Real Madrid ta taskare Osasuna a karawar ta La Liga. Jude Bellingham wanda ya fara wasa da kafar dama a Spaniya da fara kakar nan ya ci kwallo a dukkan fafatawa goma sha biyu in banda karo uku da bai yi hakan ba a kungiyar kawo yanzu Real Madrid tana mataki na farko akan teburin da maki 24 yayin da Barcelona mai maki 20 za ta je za fafata da Granada a Lahadin nan. Real Madrid ta bayyana fitaccen dan wasan Bayern Munich a matsayin wanda ke kan gaba wajen dan wasan da za ta siya a shekarar 2024 a kaka mai zuwa Real Madrid na shirin magance matsalar su ta bangaren namba uku wato bangaren hagu barin da ya zama matsala a kakar wasa ta bana ga babban kocin kungiyar Carlo Ancelotti wanda ya zabi dan wasan tsakiya na Ecuador Kama Binga a wasannin baya-bayan nan na kan zaɓinsa wanda zai ci gaba da taka leda ɓangaren wanda ya ajiye dan wasa Mendy da kuma Fran Garcia. Real Madrid na shirin siyan sabon dan wasa na baya wanda ke buga hagu kuma sun sanya hannu kan Alfonso Davies Dan wasan mai shekaru 22 ya daɗe yana cikin tsaka mai wuya a Real Madrid amma suna shirin kawo shi a kaka mai zuwa. Kamar yadda aka rawaito Davis shine babban burin Real Madrid na gaba a kaka mai zuwa. Kwantaraginsa da Bayern Munich zai kare ne a shekara ta 2025 don haka idan har bai rattaba hannu kan wata sabuwar yarjejeniya ba a ƙarshen kakar wasa ta bana mai yiwuwa zakar na jamus su ba da kuɗi don gudun kada su rasa shi wakilin davis a kwanan nan